gwamnatin jihar borno arewa maso gabas ta ce kura ya lafa a garin dambuwa biyo bayan kame garin da 'yan kungiyar jama'atul ali sunna lil da awati wal jihad suka yi sama da makonni uku mataimakin gwamnan jihar borno alhaji umar zanna mustapha ne ya bayyana haka a gombe yayin da ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira daga garin dambuwa sai dai ya fara ne da godewa gwamnatin jihar gombe da ma gwamnan jihar gombe alhaji ibrahim hassan dan kombo da ma al'ummomin jihar gombe mun gode mai girma gwamnan gombe da mataimakansa da mutanen gombe da gwamnatin gombe gaba daya yadda suka karbe ku suka rike ku a cikin lokacin da muka shiga wani wani halin da na kaka ba son ku bane ku zo ku zo na garin wansu ba son ku bane ku bar gidanku ku zo ku zo na wani waje a yadda nake muku magana nan ya doke ni kusan kwana daya yana kan tafiya kafin bar maiduguri in zo gombe in tafi yaula in je goza da askira ba in je duba abin da yake faruwa in sake komawa ta biyu in je in duba mutanen ku su ma wanda suke kan ba biyu in zo nan kusan awa 26 mai girma gwamna ya ce in zo in gaya muku in muku gaisuwa na daya na biyu in gaya muku garin dambuwa da yake hannun miyagun mutanen nan sojoji da polis da sikilci sun je sun karba yanzu garin dambuwa tana lafiya amma zan gaya muku akan cewa daga yau ko gobe wanda kuka ga ya kamata ko mazajen ku tukuna a fara shiri ku je ku gyara gida daga baya sai a ce sauran mata da yara su zo su bi ku su zo gida haka da na tafi kam na da na biyu na gaya musu in kun shirya daga gobe za mu fara arranging na motoci a fara tafiya da ku gani a kai ku gida in kun je gida kowa ya je ya duba abin da ya bace a gida da ya lallace mai girma gwamnan borno ya ce duk mutumin mutumin da aka kashe shi za a bada dubu ɗari biyu da hamsin dan wanshi ba za mu iya mu sayi rai ba wannan kuɗin za a bayar ne a madadin abin da za a yi sadaka da shi bisa ga wanda suka rasu da kuma a roki Allah ya zama mu zaman lafiya wanda gidajen su ya lallace idan Allah ya so ya yarda za mu duba za mu ji muku taimako kuma a dan gyara muku wajen kun da ya lallace ba son mu bane wannan wannan Allah ne dora mana wannan abun kuma in Allah ya yarda shi za mu roƙa shi zai sake ɗauke mana wannan abun da sanin su da sanin ku duka cewa za mu zo lafiya Allah ya ba su zaman lafiya ma Gombe Allah ba Najeriya lafiya Allah ba mutanen Borno lafiya Alhaji Umar Zanna Mustapha mataimakin gwamnan jihar Borno to ko mai 'yan gudun hijiran ke cewa kan wannan tayin na gwamnatin jihar Borno? Abin da muka ciki alhamdulillahi mutanen Gombe gwamnati Gombe da mutane nema da sai ma gaba su sun karbe mu da hannu biyu biyu Allah ne kawai ya jarabe mu kuma Allah ya sa da mu zo karshen sa mu zo karshen sa to gashi mataimakin gwamna ya zo da albishir akan cewa dambuwa yayi lafiya ku koma kana ah! ba za ku koma ba a'a za mu koma amma fi sabilillahi ba za mu ya mu kai iyalen mu ba za mu je kuma lalle gwamnati zai komar da mu hakan mun yadda amma ba za mu iya mu kai iyalen mu ba sai da an tashi an ce eh wannan an tashi a kai za a yi wani abu kuma ba za a ji labarin ba za a ji labari a dambuwa da tsakanin benishek da dambuwa da tsakanin biyu dambuwa da tsakanin uba askira wayan nan ba ma ji labarin su za mu je mu zauna amma tsakanin nan muna ji labarin su ba za mu ya ba mu da hali don harin nan sun na so fudu na karshen kuma an kawo wannan harin nan an kore mu a garin yanzu hakan nan yanzu gawakin mu yanzu wanda ba samu binnewa ba suna nan sun rube dalilin da haka yanzu haka nan gwamnati ya ce mana mu je mu zauna ba za mu yadda ba daya daga cikin yan gudun hijira daga karamar hukumar dambuwa a jihar borno sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga sansanin 'yan gudun hijira a gombe